Prime kasa ƙasar jamhuriyar Kamaru kuma shugaban gwamnati Filimon Yang ya jagoranci wani taro a birnin cinikayyar ƙasar Duwala taron wanda aka yi masa take da cewa Kamarun Business Forum a yayin da ake gudanar da taron dokoki guda 25 ne aka ƙara musamman ma wajen ƙirƙiro kamfanika ko masana'antu wanda taron ya amince da su idan waɗansu 'yan kasuwa suna buƙatan buɗe masana'anta ko kamfanoni a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru taron da ya yi nuni da cewa idan ɗan kasuwa yana da kimanin kuɗin ta jamhuriyar kamaru jaka ɗari da kuma kuɗaɗen da zai biya haraji zai iya buɗe kamfani ko kuma masana'anta shugaban gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru mustayan ya gayyaci 'yan kasuwa na gida da na ƙasashen waje domin su ƙara ƙaimi wajen haɓaka harkokinsu a ƙasar ta jamhuriyar kamaru da ma nahiyar afirka baki ɗaya Ministan cikin jawabinsa ya ce mun canja waɗansu ƙudurruka na dokoki domin mu kawo sauƙi ga 'yan kasuwanmu domin yin hakan zai kawo ci gaba musamman ga masu sanya hannun jari a ƙasashenmu na nahiyar afirka kuma za mu ga cewa duk wani mai ƙaramin masana'anta ko kuma su ƙananan kamfanonuka za mu yi ƙoƙari matuƙa gaya mu ga cewa mun taimaka musu domin ƙirƙiro nasu harkokin yin haka shine zai zamanto cewa akwai ci gaba mai ɗorewa kuma za a taimaka wa masu zaman kashe wando iya ce. un enough. amma kar a bayar da lokaci kankani wajen hada takardu dole ne a bayar da lokaci domin cimma buri shi ma darakta janar na cibiyar kasuwanci na kasar ta jamhuriyar kamaru da ya dauki jawabi ya ce wannan lamari yana bukatan 'yan kasar ta kamaru su yi kokari na hada karfi da karfe domin faɗaɗa harkokinsu hakan shine zai sanya 'yan kasashen ketare da su yi sha'awar zuba hannun jarin su a ƙasar ta kamar baki ɗaya ita ma wanda ta wakilci bankin duniya ta ce auprès de la Banque mondiale et de la cellule. Wannan taro na Business Forum yana da matukar muhimmanci domin yana kawo manyan kasashen duniya su ƙara haɓaka harkokinsu da ma sanya hannun jari a ƙasar ta Kamaru musamman ma a wannan lokaci da muke ciki. Kana ta ce Kananan euh, masana'antu da manyan manyan kamfanika na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru zai iya zama ƙalubale gare su kasancewar sun kwashe sama da shekaru 35 suna cin gashin su babu baka a kasar baki daya muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru